da akwai lauje a naɗi da mata gyala kuɗi sirrin ciki za ya fashe ke ce kika zama mafaka. Awal. Ina jinki. Gaskiya ayyukan gidan nan sun yi min yawa. Ya kamata a samu mu wacce ta dinga taya ni. Ya kike so aiki na? So nake ka samu min wata mai aikin tunda ga Bilkisu har yanzu bata dawo ba kafin ta dawo. Baki isa ba. Ban gane me kake nufi ba. Babu wata mai aiki da za a sake kawo cikin gidan nan. Idan ba za ki iya ba ki san ta yi kawai. haba awon dan Allah so kake aiki ya kashe ni to ya kashe kiɗin mana sai me to idan baka sona iyayena suna sona wallahi baka isa ba to bari ki ji ko da bilki za ta dawo gidan nan ba za ta zo ta ci gaba da aiki a gidan nan ba saboda me saboda haka na ga dama wallahi baka isa ba ban isa ba eh kin manta cewa gidana ne kike ga mun cewa ban isa ba ha to dan gidanka ne sai kuma aka baka ikon ka dinga azabtar da ni wannan shi ne azabtarwa eh. to bari ki ji bari ki ji na gaya miki kuma barin ƙara gaya miki babu wata mai aiki da za a kawo gidan nan idan za ki zama ki ci gaba da zama uku in ba ki zama ba ki san daren ta kwatanci babu wata yar aiki za a sace a cikin gidan nan ko kina so ko ba kya so babu wata yar aiki da za a kawo cikin gidan nan babu wannan maganar na faɗa kuma na sake nanatawa babu na samu wayan bilki ne tun jiya nake kira baya shiga <sighs> bilki tana da matukar muhimmanci a tare da ni ba zan iya rayuwa ba sai da bilki idan har bilki bata dawo ba tabbas akwai matsala ina cikin garari ina cikin damu. Bil'isu, kin dawo? ayin gaya miki tun ɗazu nake zaune a nan nake zancen su ci ina ta gwada lamban ki baya shiga to na gane ba kwana ɗaya ba ba kwana biyu ba wajen kwana hudu baki dawo ba har na fara tunanin neman yar aiki a ina ce miki zan dawo jiya to kin ga yanzu ba wannan ba yi sauri maza ki shiga kicin ki je ki daura abinci kin ga mai gidan ya kusa dawowa yamma yayi ki daura abincin da in yazo zai samu ya ci tukunna yawwa yi sauri da Allah to hakan ba zai yiwu ba ba zai yiwu ina da gidana ni in shimfiɗa doka a ce mun ba za abu ba babu ma wahalan gidan nan ne fa ni ba zan iya ba saboda ayyuka sun yi min yawa dole sai da mai taya ni baki isa ba wallahi to a tunda baka son mai aiki sai dai ka dinga yi wa kanka komai a gidan nan tunda ni ba zan iya ni kaɗai ba baki isa ba wallahi ke zaki komai idan ko ba haka ba sai dai ki zaɓa in zaɓi me zama da ni ko ko zama da mai aiki to ai wannan zaɓin ka ne ba ni ya kamata in zaɓa ba ni na zaɓi zama da ki ke kaɗai ba ta ya ce ki taho gida wallahi umma ni ban masa komai ba saboda baya ƙaunar ki ko ke ga nan shafaffiya da mai kawai ni ƙaunana ne baya yi sai ya sani a gaba ya yi ta mun faɗa ban masa komai ba ba wannan na tambaye ki ba ki gaya min gaskiya abin da kika yi mai har ya ce ki taho gida to ni ban masa komai ba fa kawai na ce masa ya samo min yar aiki ne ta dinga taya ni aiki saboda aiki yana yin min yawa shi kuma ya ce wai ba yar aikin da za ta zo ta taya ni aiki sannu shafaffiya da mai wa kika taba ji aikin gidan miji ya kashe shi ko kin taba ji wani ya mutu akan aikin gidan miji ne watan kin fara sarkarcin nan naki ko kin fara wannan halin naki ko har yanzu baki daina ba ko wallahi umma ni fa ina iyakan kokari na a ina kika kokarin kai a ina kai kokarin da hakurin wannan bawan Allah da hakurin wannan bawan Allah da baya magana tun da ya furta ya ki taho gida akwai abin da kika aikata mishi na san ki ai ba yau kika fara yi ba oh yayi kyau sai ki tashi ki je ki girka min abinci abinci dama abin da kika sana ne in baki na gidanki ba aiki ayi a nan sha sha sha Umaira, ke kin gama ne kika zo kika kwanciya? Eh, umma na gama tun ɗazu. Au, in kin gama daman ki kwanta aka ce miki? To umma me kuma zan yi? Me zaki? Kwanciya ba naki bane barin gaya miki. Tashi zaki ki je ki kwaba min fulawar da zan yi alkubus gobe. Haba umma, in wani ina aiki a gidan nan sannan yanzu kuma ki ce in je in kwaba alkubus? Au, ni kike so in kwaba fulawar in soya ki ci ki kwanta ko? To baki isa ba barin gaya miki. Bayan kin kwaba fulawar, ina da ayyuka da yawa za ki je ki ɗaura min girki amma au ki da hankali maza ki je ki kwaba min fulawar kuma daga nan ki ɗaura min girki ta ciya shafaffiya da mai to sai ki zo ki maza ki je ki ɗaura min girki eh, eh. abinci mm. umma dan Allah ki bar ni in huta wallahi hutu nake bukata au ni kike so in girka in baki ki ci a gidan nan to wallahi baki isa ba umma ki bari zuwa anjima sai in daura hutu yanzu nake bukata a daura min girkin yanzu nan jibeta sha sha sha haka dai zaki tai ba dai kinki gidan mijin ba zaki ta fama a gidan nan <clears throat> mama ina son magana mai muhimmanci game da yarinyar nan Humaira. Lafiya? Wato, Umma na fuskanci Humaira ta riga ta yi laushi. Dukkan alamu so take ta koma gidan mijinta. Wani abu ne ya faru? Ba komai ba ne, take-takenta ne ga baki ɗaya sun nuna cewa yanzu ta yi ladab. So take lalle-lalle ta koma gidan mijinta. Ni na san haka ne. Shamsu, ba mu da iko ko hurumin da za mu mai da Humaira gidan mijinta. sai illa shi kansa mijin sai ya zo ya buƙaci mai da ita muka san me ta aikata ya koro ta gida to umma ina muka ga ta zama idan wannan bawan Allah bai zo ba ya zami ai gwanda umma a zo a kira shi ya faɗi da bakin shi abin da ta shine za mu san me ta yi mu san halin da muke ciki yanzu kai kana ganin akai hakan ba wani abu ba komai umma wallahi ya dace mama abin da ya dace a yi kawai zan ɗauki waya in kirawo shi in ya zo nan duk sai ya faɗa abin da ya faru shi ke bari ma in ji in ɗauko waya in kira shi kawai alifi ka tura umaira gida baka zo ba ba mu san kuma laifin da ta aikata ba har ka koro ta gida to bata sanar da ku laifin da ta aikata a gare ni ba kenan har na sa na koro ta gida bata faɗa min komai ba ta ummatin da Allah ya sa gani gaki gata ga kuma shamsu to sai ta faɗi laifin da ta yi wanda ya sa na koro ta gida Humaira, me kika yi masa har ya koro ki gida faɗa min awal ina ga ya ce ka faɗa tunda ba za ta yi magana ba umma a matsayina na mijinta kwata-kwata ba ta iya yin wasu abubuwa da ya kyautu ta yi wasu nauyi da ya suka rataye a kanta a matsayinta ta matata ba ta kyautata mun ta ku ta wani hanya kin ga a kullum na shigo gidana zan zo in sami gidan a hargitse da ta ko ta ina hatta inda muke kwanciya ba ta iya gyarawa kwata-kwata ko ina cikin gidan a hargitse babban abin da yake min takaici ma shi ne abinci wannan abincin arziki ba ta iya girkawa a garin ta bani abincin da zan ci wai don tsabar lalacewa sai dai yar aiki ita ce za ta girka abinci ta bani ita tana zaune a gidan duk lokacin da aka ce yar aikin ba ta na to fa shi kenan ta ya tono saboda ita ba za ta iya yin girkin ba waɗannan dalilan ya sa na ce to babu wata 'yar aiki da za ta sake zama a gida na sallama 'yar aikin ita kuma ta ce sam a tatau babu inda 'yar aikin za ta je dole sai dai a zauna da 'yar aiki ni ban isa in ba da umarni ba a cikin gida wannan abin da ya bata mare kenan na sallame ta nace ta tafi gida awal kai namijin kokari dan ko ni ne nake position din ka zanya abin da kake ba ma ni ba kowane namiji ina cikin wannan yanayin wallahi zai abin da kai da ko umma na sani halinta ne za ta aikata na san ba laifinsa ba ne laifinta ne ba zai taɓa aikata haka ba sai da dalili na san halinta kuma ba zan taɓa zarginsa ba har ga Allah ba wa kanki adalci ba ba zan taɓa zarginsa ba kuma har ga Allah ba zan ji haushinsa ba saboda halinki ne awwal abin da nake so da kai dan Allah kamar yadda kai haƙuri a baya ka ƙara yin haƙuri da Allah kai haƙuri kamar da matarka ta yi min rashin kyautawa da yawa ta yi min abubuwa da yawa da ya kamata a ce na sake ta amma haka na daure ne haƙurin zama da ita kai haƙuri awwal ka ƙara haƙuri shikenan babu dama tashi mu tafi mafaka ta gyara gida amma fagari da cida iska ce za ta taho kafin kwai zubi da ruwa da akwai lauje a naɗi da mata gyala kuɗi sirrin ciki za ya fashe ke ce kika zan mafaka don Allah ka yi haƙuri bisa abin da na aikata maka kwanaki wallahi shirin shaɗan ne kuma na yi alkawari insha Allah hakan ba zai kuma faruwa ba. Ba kuma ya wuce. Amma na tabbata da ni ne miki abin da kika yi mu. Na tabbata da kina nan kina ta surutu a kai. Dan Allah ka yi haƙuri ka daina tunan abin da ya wuce. Ni dai kawai burina ka ce ka yafe mu. Ba kuma ya wuce. Na gode. sannan sai wata alfarma kuma da nake so ka yi min don allah ina so in dawo da bilkisu ne yi min aiki amma duk wani abin da ya shafe ka ba zan bari ta yi ba ni zan yi tun daga kan abincinka ka wankewa a inda za ka kwanta duk nauyina ne ni zan yi wannan ba matsala ba ce in dai maganar bilkisu ce bilkisu za ta dawo ko da baki faɗa ba na gode mijina hmm. to amma dai lokacin da ba ta dawo kuma za ta dawo ne a wani yanayi na daban ba a matsayin yar aiki ba matsayin me za ta dawo za ta dawo ne a matsayin matar gidan ita ma idan wasa kake yi don Allah ka daina min irin wannan wasan wallahi ba na so daga sai kake wai zaka auri bilki idan wasa kika dauka ki ajiye saboda idan baki da gaske ba kina zaune a gidan za ki ga tashi shigo ran da ta shigo za ki tabbatar da gaske ne kenan me yasa za ka yi min haka halak fa na aikata dan Allah dan annabi ba dan halina ba ka yi haƙuri ka janye maganin aurenka ka haƙura da ita a'a wallahi ba zan iya ba ki haƙuri na yi maka alƙawari duk wani abin da kake so zan aikata maka shi ba zan sake jayayya da kai ba duk wani abin ka da ya zama haƙƙina zan yi maka ki haƙuri fa maganar aure na da bilkiya riga ya nisa tun daga ranar da kika ɗauki kafa kika fice daga gidan nan na tafi na je na samu iyayenta muka yi magana suka amince suka bani aurenta zuwa ranar juma'a za mu je a ɗaura mana aure da ita idan kai haka ka nuna min kamar baka haƙura ba duk da haƙurin da na baka a baya na haƙura mana da ban haƙura ba ba zan da ke gidan nan ba mafaka ta gyara gida amma fa gari da cida iska ce za ta taho kafin kwaya zubi da ruwa Ina cikin tashin hankali ƙawata. Wallahi mijina wai aure zai ƙara. Wai kin san ma wani rashin mutunci? Kin san wai 'yar aiki na zai aura? Yarinyar da ke mun aiki a gida? Te min wanke-wanke, te mun shara? Ta girka min abinci in ci wai ita zai aura a cikin gidan nan? wallahi kuwa i'm serious to na gode ba zai yi ba wallahi babu wata 'ya mace da ta isa ta shigo cikin gidana ta yi raba daidai da ni akan mijina. Lafiya? Ki tashi ki fita ki bar gidan nan. Kamar ya? Kamar yanda nake nufi ina nufi ki tattara inaki inaki ki bar gidan nan. Yau fa aka auro ni. Yau na tare a gidan nan ko kwana ban yi ba wani wani irin abu ne haka. Idan kina son kanki da lafiya, idan kina neman nutsuwa ki gama da duniya lafiya to ki tattara inaki inaki idan ba haka ba zan miki illa a gidan nan zan raba ki da gangan jikinki. ko kwana ban yi ba wani wani irin abu ne haka to ina ruwa na da auro ki aka yi ke kika san auro ki aka yi amma ni ina miki kallo ne a matsayin karuwa kai karuwa karuwa ni kike kira karuwa an gaya miki ko akwai abin da zaki lallai ko zan baki mamaki idan baki bani mamaki ba ni sai na baki mamaki wallahi ba za ki kwana a gidan nan ba ki tattara ina ki da ki fita ki tafi gidan uban kin ji na gaya miki wallahi na rantse da Allah ba wanda sai ya fitar da ni daga gidan nan wallahi bilki baki isa ki kwana a gidan nan ba yau sai kin bar gidan nan ke kika auro ni ko ba ni na auro ki ba za ki bar gidan nan to shikenan mu zuba magana kar ki dauka barazana nake miki wallahi ba barazana nake miki ba idan baki bar gidan nan ba zan illata ki Ke ce za ki nadamar wannan haukan da kike yi. Ba zan taɓa yin nadama ba, ko kashe ki ne, na kashe banza, na ci bulus saboda baki da gata. Baki da wanda zai tsaya miki, idan na kashe ki na ci bulus wallahi. Bismillah ga ki ga Haka kika ce? Kware mako. Okay. ba za ta fita din ba inda za ta je kamar yadda kike ta haka ita ma take ta ba inda za ta je wallahi ka ce yarinyar nan ta tattara kayan ta bar gidan nan ke ki shiga yanki na ga miki awal ba fa barazana nake yi ba da gaske nake fa yauwa Babbare ma mace amu, ba ki da hankali ne? Wuce ci wani Wallahi ba zan matsa ba wannan yarinyar sai ta bar gidan nan. Wannan wani irin bala'i da masifa ne. tun da aka kawo ni gidan nan kin hana ni shan iska kin hana ni shan ruwa wannan irin bala'i da masifa ne haka ha baki ga komai ba baki ga komai ba ma tukunna sai kin bar gidan nan idan baki bari ba baki ba kwanciyar hankali ai baki kika auro ne ba ke ke maganin barin gidan nan kina ganin kamar wasa zai fada akan ki wannan ni kawai abin da nake so ta tattara gidan kayan ta bar gidan nan saboda ba na son ta ni na tsane ta ba zan sake ta ba kuma ke idan kika matsa wallahi za ki bar gidan nan ki matsa ki wani guri wallahi ba zan matsa ba kawai ka sake ta na rantse da Allah abinda nake so da kai shine kawai ka saki yarinyar nan yau ta koma gidansu idan ba haka ba babu wanda zai kwanan kwanciyar hankali a cikin gidan nan ba za ta fita kuma wannan maganar da kike cewa ta fita idan kike wasa zai fada a kanki yanzu awwal barazana kake min akan wannan ba barazana nake miki ba da gaske nake wallahi haba awwal ni ba zan bari wannan kutakan yarinyar da zo ce za ta sa igiyar aure na yi rawa ba kawai ka sake ta ke ki shiga ki ɗauki kayayyakin ki fita na sake ki yanzu sadiq akan wannan karuwan ka sake ni na sake ki what karuwa kar ki ƙara buɗe baki ki ce mun karuwa tabbas aurena zai iya mutuwa idan na tayarwa da mijina hankali biyayya ga mijina ya zama dole gare ni da na koma gida na ci gaba da shan wahala gara na haƙura na zauna na rungumu wannan auren a matsayin jarrabawa a gare ni dama ta gyala sirrin kika zama mafaka Umaira. Ha, ka dawo. Me yake damunki haka? Wallahi babu komai lafiya ta kalau. Kawai dai abubuwa ne suka ci kwaikwaye min gaba ɗaya. Sai a hankali, kamar ya kenan. Don Allah don annabi awal babu halin da za a ba a dakatar da wannan auren. Magana auren na ai babu abin da zai sa a fasa shi ai. Kawai rana ake jira. idan kika ga an fasa sai dai in mutuwa ne ko kuwa a'a idan ita ce ta mutu ki haƙuri fa dole sai kin daure ta bayan ya kamata ya ga hutawa in yaso an jima ba sai ki ci gaba ba karki damu ai wannan aiki ne da ya kamata a ce kowace mace tana yin shi a gidan mijinta babu wani abin gajiya a tattare da shi zan kammala zuwa an jima sai in huta gaba daya shikenan da kyau Allah ya bada lada yake? Sannu. Ya dawo? Eh ya dawo yana daina. Yawwa to kinga ko ya dawo a daidai kan gaba. Bari in ɗauko ka. kana ɓata fuska. Ba komai. Ko shi ma wannan abincin zaka ce bai yi maka bane. Kya bari ai sai na faɗa da baki na ko? To ai ina riga na san hali ne zaka iya cewa bai yi maka ba. Kuma wannan abincin da baka isa ka ce bai yi ba. kuma yalli kamar me kenan kamar sabon wata Allah <laughs> ah wata sabon wata kyalli ne da shi haka oh <laughs> labai wajen ka na zo. Wajena kuma? Eh. Lafiya? Na zauna in sake baka haƙuri akan abubuwan da na aikata maka a baya. An ga miki ai na yafe miki. Idan da ban yafe miki ba ai ba zan ma a sauraron ki ba. Na sani. Amma baka kula da ni. Baka cin abinci na. Baka bani lokacin ka yanda ya kamata. Hakan ne yake tabbatar min cewa kamar baka yafe min ba. Na yafe miki. tunda da ta nemi afuwa a yafe mata mana na yafe mata har abada sannan kuma zan ci gaba da kula da ita kamar yadda nake a ba insha Allah godiya take na gode dan Allah ke maki ki ƙara yafe min abin da na aikata miki kake damu aikin ayi ba wani damuwa, kuma ya riga ya wuce إن شاء الله هكذا يكون مفعول هذا. نعم. Shin jama'an tambaye ku, kuna buƙatar kallon fina-finai da waƙoƙi na Hausa kyauta a wayoyinku? Ƙwarai kuwa! To ke na ya ku fita da wayoyinku.